bishiyar Fatima mai zogalo wato Malama Zainab daga Adamawa ta riki gari tun daga Adamawa zuwa Kano domin ganin rarara. Sai dai bata yi nasarar ganin shi ba bayan ejen ɗinta ta damƙa ta a hannun 'yan damfara wanda bayan ya yi amfani da ita kuma bai haɗa ta da rarara ba. Sannan kuma dubu ɗari da hamsin ɗin da suka yi ɓatar dabu. Ya ce ai idan har zan garara a duk duniyar nan in wanda zai iya min hanya in garara dole sai ya nemi abin da yake nema game da ni. Sine sai na ce to ba wata hanyar sai ce to ni kuma san da nake mararan hmm. gaskiya to sai dai aka manta da iyayen shi hmm. ko da menene zan iya yi adam kawai burina in gan shi hmm. shine burina kawai tun da na tashi shine kawai sai na yadda hakan nan dai ba masalatin da saboda na san zai kai ni gurin eh, yanda eh, eh a tunanina malama Zainab ta sha wahala inda suka yadda ita a Kano ba ko kudin abinci balle na mota karshe ma dai a motar alfarma ta koma gida haka ba bai sa ta hakura ba domin da aka sake gaya mata cewa za ta iya ganin sa a Kaduna sai da ta wuce can domin ganin shi